kuma ka jinsa kuma ما النبي محمد محمد صلى الله عليه وسلم قال سلي سلسلة الله تعالى منك الهيرة وفريدي الشهادة الشهادة dukkan wanda ya bi hanyarsa kuma ya riko sunna a zuwa ta kiyama ba ka yi ruwa mu tsoro Allah subhanahu wa ta'ala mu rika tunani akan halittun ubangiji kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wannan duniya da take zawa da abubuwan da ke zowa ke dawowa a cikin ta babu shakka zawa lokaci da sabawa dare da yini dare ya zo yini ya wuce yini ya wuce dare ya zo wa'annan abubuwan cikin kura ne aya ce da suke ayoyin Allah waɗanda suke tabbatar da kaɗaitar Allah waɗanda suke tabbatar da hujja na ƙarfin iko da ƙarfin mulkin Allah su ba a idan mutum ya kalli yadda abubuwa suke canzawa zamani ya zo wani zamani ya zo wani zamani ya zo ana samun tantance a cikin zamunta daban-daban kuma yadda ake samun sabawa dare da yini yadda ake samun rana ta fito dare da zurfin da kare duhu ya shigo dare ya shigo ana cikin dare kuma ana na a hankali a hankali duhu ya kuce hasken yini ya shigo rana ta fito wannan dalili ne wanda mutum zai iya dogara da shi wanda zai tabbatar masa cewa akwai Allah kuma Allah na biya ne kuma Allah ke tantance a bauta kuma Allah ke da cikakken iko na tasarrufi ya juya abin halittunsa yadda ya ga dama wannan dai ya isa ya nuna maka lalle duniya ba zai yi a samu wani abin bauta sabanin Allah guda ba domin yadda duniyar nan take inda akwai Allah da ya da guda wanda ke juya duniya da duniya nan ba ta zaunuwa crisis zai yi yawa za ta rubuce gaba daya sama da muke gani inda akwai wani wanda aka ikon daban da Allah a fi akwai wanda wani Allah yake da ikon sama shi ma yana da ikon sama haka nan to da sama in ba hankali ba wurin kiti za ta rubuce gaba ɗaya kowa ya huta in wanga ya ja wanga ya ja in wanga ya ce a yi kaza wanga ya ce ba sannan ya kasu a yi kaza ba kama da yake duniyar gaba ɗaya tana ƙarƙashin ikon Allah guda sama tana ƙarƙashin control na Allah guda ƙasa tana ƙarƙashin control na Allah guda shi yasa ta tabbata duniyar take tafiya haka Allah subhanahu wa ta'ala kamar da yake gaya mana a cikin Qur'ani yake cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata inda cikin sama din da kuke gani akwai wani abin bauta banda Allah wallahi da sama ta ta rubuce ta lokacin da Allah gabas yadda yi ruwa Allah ya fahimci shi sannan tarihi ka ko ayi in ba ka da ta sai a samu jayayya lokacin da Allah kasa inda a ce Allah juna akwai guda kasa akwai guda sama sai Allah sama yace sai yake yi rani na sama yace shi guda mara ta kusan nan to inda a ce sama akwai Allah ne da Allah guda da sai akwai wani Allah banda Allah wanda Allah ikon sama Allah ya ce da kuma ba su zama da samu daga bin sani tun daga masu mulkin duniya ai dai yadda ake ganin suna kai ma sunan su hari saboda gurjewa ne na karhin iko kowa na ganin shi an da karfi haka wannan bai yadda wannan bai yadda kowa yana ganin shi yadda tantanci ya yi kaza wannan ma yana ganin shi yadda tantanci ya yi kaza ya kike ganin masu mulkin duniya suke a yau saboda akwai musharaka na ƙarfin iko kadiri manya-manyan ƙasashen duniya yadda suke da juna saboda ni kowace tana son a ce ta fi wata tsakanin rasha da amerika babu shiri tsakanin china da amerika babu shiri tsakanin faranta da china babu shiri tsakanin kasa kaza da kasa kaza ba lahiya da ake ba saboda ni jayayyar ƙarfin mulki kullum amerika son saka a ce ta yi china kasar ƙarin tattalin arziki ta da ta ƙarfin soja ta da ta ƙarfin waɗa a kullum ta da son ta kai a ce ita da aka yawan jama'a son ta kai a ce ta yi amerika ƙarfin tattalin arziki ta da ta ƙarfin iko don haka har ma ya zama su wanda ka shiri da tana amerika ba ta shiri da su duk ƙasar da ka shiri da amerika duwar tana ka yi da ba ta da ita ta yi duk ƙasar da ka abin nan ɗauki ba da amerika da ita aka kawo tala duk kasar da ka ɗauki baridi da China Amerika za ta kulla abokantaka ne saboda ni yayyen karfin iko to ka kaddara inda wanda masu mulkin duniya suke haka Allah yake yana ga abokin tarayya ga saman nan ba su da ruwa da sai an waye gari ana tsakiyar damana sai wani ya wani Allah ya ce to shi ne yake abar ruwa haka nan shi ko wanda Allah ya ce to sai ya a cikin ruwa sai ya ce ya in ba an ga ta ki shuka kowa ya huda shi yasa duniya control dinta ba zai yi a ce tana gargadin abin bauta guda biyu inda Allah bai yadda a samu wani abin bauta wanda ba shi ba Allah bai yadda a samu wani mai karfin iko wanda ba shi ba halittar take iko ne na shi ke juya ta wanda ya ga dama shi yasa wanda ya ga dama haka ya kai don ba wanda ka iya kitta mai saboda haka wannan shine ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yadda abubuwa ke ta ya zuga mu cikin dari ana nan ana cikin tsari mai akwai mai tsari akwai wanda bai san yanayin tsari akwai wanda da yanayin tsari ya fara ya kama rikin lahiya kenan akwai wanda fiko da zani ya fara ya kama rikin lahiya kenan akwai wanda shi inda za a ci gaba da tsarin ga duk bai da matsala haka ya kafu wani fiko ya san aita zafi duk haka ya kafu to ka kaddara inda akwai wani Allah wanda Allah da masu son tsari wanda ba su tsari sun sai sun yi kara wajen wancan Allah guda da ce da Allah mutum muka yi ku fi karo da wancan da Allah ko a ɗauke mana tsarin da haka ne amma babu inda za ka kai kara Allah shi adda tsari ne shi adda lokacin zahi shi adda damana shi adda bazara shi adda sama shi adda ƙasa shi adda komi to duk juyawa dare da yini da sassaɓawar lokaci da tattanzawar zamani alama ce mai nuna Allah guda ne shi kadai alama ce mai nuna babu abin bauta sai Allah shi kadai domin inda akwai wani wanda ba Allah ba da an rika samun kawun da umarni da Allah ya ce a yi ɗari shi ko sai a yi zahi amma ran da kake ka taɓa jin haka nan wannan sai ya ce tabbatar maka lallai Allah gaskiya ne ko shi ne da shi bauta kuma ba ya da abokin tarayya ran da kake baka taɓa jin ana tsakiyar damana a ruwa ba a ce to lallai umarni na an ka samu ga wani yadda a bar ruwa haka nan wanda ba Allah ba babu sai sadda ya ga dama shi kadai ne kuma sun tashin ka kaka da kakanni baka taba jin an samu wani lokacin da an ka samu wani wanda ya mulki sama ba in ba Allah ba amma musu gabanin duniya ba duk kasashen ga da haka ji su America su Ghana su ina su ina su ina su Ingila su ina an yi lokacin da wasu kasashe suka yi musu mulkin mallaka daga baya ne suka dawo suka sake aka an suka mulkin su amma ka taba jin wanda yawa sama mulkin mallaka ka taba jin wanda yawa aka mulkin mallaka ka taba jin wanda ka bada umarni a yi ruwa da kai in ba Allah ba ka taba jin mai kawo dari ko zahiri wanda ba Allah ba a ce ga tarihi an taba yin wanda ya yi mulkin mallaka ya aji mulki ga Allah ya san shi ga ruwan sama ka taba jin wannan babu wannan dai ya isa ya tabbatar masa a dai lalle wannan duka dalilai ne ko ba a karanta aya ba ba a karanta hadisi ba ya isa ka gane Allah shi dai aka mulki in har America duk ƙarfin da aka gani ta zama super power an yi tanda tana daga cikin mulkin mallakar wasu to shi Allah da yake ƙarfi ne na original na ta taba zai ya taba zama mulki ne ya taba zama daga cikin mulkin wani babu amma duk kasashen gaba su kuli da ƙarfi an yi lokacin da suna fita wasu duk wani masu mulkin duniya na yanzu wanda suke faɗa a ji yi kanta ba su bakin gobe akwai wanda kai kanka ka san da bai kowa amma yanzu ya san kowa amma ka taɓa jin Allah an yi kanta ba shi aka mulki ba wannan duka dalilai ne masu tabbatar maka lallai Allah shi aka tabbatacce mai mulki za har abada wa Allah shi ne ubangiji mai tantance cancanta abota mutum kaɗai babu bai da abokin tarayya bai da abokin shawara babu mai tarayya da shi a cikin ikonsa da mulkinsa shi ke aikata abin da ya so a san da ya so kuma yadda ya so yanzu ga cikin lokacin daɗi dan lokaci kaɗan in saka duk Allah ya ga dama sai a kaɗai sai suka zahi na fitowa a hankali a hankali zahi na fi fitowa tun mutane ba su gane ba mutane ka ga sun fara gane da kai jama'a daɗi wannan nan na fi wucewa kuma Allah da hikima sai ba gaba ɗaya ka kuma ku abin ba ba gaba ɗaya yanzu da marasi kawai sai a jiɗe bazara ta zo ba tsari ya wuce ba kuma inda haka nan Allah kai muku daji jikin kuma iya ɗauka amma a hankali a hankali ana cikin tsari sai ga tsarin na ragewa ana kunkawa da zahi sannu sannu har tsarin ya bufe zahi ya tabbata yanzu ranar da Allah yake in inda gaba ɗaya ake kunna ta kabar a kunna ɗan hijila da duk mun amma saboda hikimar Allah ku dusanni ana cikin duhu sai ka haske na bayyana ba ka sai da an kai ba sai aka dai duhu ya kuce sai aka dai sahiya ta waye sai aka dai haske idanunka na sabawa sannu sannu sannu sannu har rana ta yi ita ma rana in ta yi ba gaba ɗaya suka fawu da buɗe ba kamar an kunna kwan lantarki ba inda haka nan Allah ka sako mana rana da duk sai mu makauci don idan mu bai iya ɗauka ido ya fi cikin tuhun dare yanzu a buɗe mai rana fawu kamar da tsakiya kaga in ba an kalli idon ka bai iya ɗauka amma saboda hikimar Allah ranar sannu sannu sannu da hakkin ta ke karuwa yana karuwa idan kana sabawa jikinka na sabawa har a kai tsakiyar rana zahinta ya kai sosai yadda jikinka na iya ɗauka idanunka sun saba suna iya ɗaukar haske haka nan inda dare kamar an kashe wutar lantarki haka dare ka ji wa fawu ana rana da shafi rana ta ɗauke duhu ya shigo shi ma da matsala ne ga idanu amma Allah ba haka nan yake da sannu sannu ana rana da la'asar ta yi karfe biyar karfe shida da haska yana yi ta cewa idanunka na ɗan sabawa da ragowar haske idanunka na ɗan sabawa da ɗan ragowar haske rana sannu sannu sannu sannu duhu na shigowa ko da aka kai mangare ba haske ya kusa idanunka sun saba da duhu sai duhun ya zo gaba ɗaya a cikin dare to kaga in ba Allah ba wata haka Allah shi ɗaya ka haka sunan da haki ka taɓa da an ce ga sun sama suna tsanikan sama wani bangare na ta ya lalace ka taɓa ji babu to shekara ta nawa ka san ko shekara miliyan nawa gare ta amma har yanzu baka taba ja an ce ga injiniyoyi can sama suna gyaran ta lalace ba sannan ba ka taba zama a outdated ba a ce yanzu an kirkiro wani technology an wuce technology zama yanzu an injiniyoyi sun kirkiro wani technology wanda ya haina sama ka taba ji babu amma babu wani abin da dan adam zai kera duk wanda an ka nuna technology a cikin ne ka bayan shekara ɗari sai an wuce wannan an kirkiro wanda ya yi amma ka taɓa jan an yi wani abin da ya sama ka taɓa jan an kirkiro wani abin da ya ƙasa ka taɓa ganin an kirkiro wani abu mai haske wanda ya na rana ko wata babu to wannan da ya ce nuna maka Allah shi ke da halitta ayoyi suna na cikin alƙur'ani wanda Allah ya nuna mana ikonsa da girmansa da cewa shi ya halitta sama shi ya halitta ƙasa wannan abin da Allah ya yi ana son kai musulmi nan kana zaunawa kana tunani kana nazari kana tadabburi kana gane hikimomin Allah da asiri Allah bai yi ku banza ba ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار wata rana kawai ka zauna ka ji tunanin irin hikimomi da Allah ya halitta ga halitta rana kawai wanda zai kara maka imani da Allah wannan zai sa ka ƙara yadda da Allah da kuma mika kanka da bauta zuwa gare shi a matsayin na bawa saboda haka cikin ayoyin Allah akwai waɗannan duka da muka ambata yana da cikin ayoyi da ayoyi na cikin Qur'ani inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatin li ulil albab ayoyi ga sunan da yawa min ayati khalqis samawati wal ardi wa ma basa ma min dabba fa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir ayoyi nan ga sunan da yawa min ayatihi khalqu samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika la ayatin lil alamin ayoyi suna da yawa wanda sai Allah subhanahu musulmi ya rika yana tunani yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake irin wannan yadda ya tabbata a hadisi cewa duk wanda yake karanta irin waɗannan ayoyi amma kuma ba ku sa ya yi tadabburi ya gano hikimomin Allah a ciki ba gaskiya wannan mutum ya yi hasara dole da azaba ya tabbata gare shi duk wanda duk da wa'in hikimomin na Allah har yanzu bai gane Allah ba bai yadda Allah ke da iko ya tantance abota mai ba wannan azaba ta tabbata gare shi yasa cikin magabata irin su Abu salmanin الداراني أبو سلمان الداراني بكتوى إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله لي علي إلا رأيت لله علي نعمة ولي فيه إبرة cewa ban taɓa hitowa daga gidana ba, babu wani abin da idona zai kai gare, fate sai na gane cewa akwai ni'imar da Allah ya yi min cikin wannan abin kuma sai na gane cewa akwai wani abin da ya kamata in lura da shi game da ubangiji akan wannan abin idan ka fito gida ka haɗu da wani da ƙawa guda to Allah na son ka lura cewa sai ya yi maka ni'ima tun da ya ban maka biyu to a ƙara gode ne idan ka fito gida ka haɗu da wani babu idanu da sanda ana ja nai sai ko ya ban ma naka idanu biyu ana nan ana kun ka gano wannan da ka gani ya zama maka tunani ka tuna cewa kai Allah ya maka ni'ima da ban maka naka idanu ga shi kana gani idan ka ga wani an zo ko za a je asibiti yana kuki bai da lafiya wannan ya zama wa'azi gare ka ka gane kai Allah ya maka ni'ima da ya ban maka lafiyar ka ba kai na aka ɗauko kana kuki ba illa ya ga dama da kai ne za a dauko abinda ka rasa idan kana tunani irin wannan za ka rage damuwa ko ba za ka ga laifin Allah ba akan wani hukunci da yake a kanka sannan yake cewa bayan na fahimci ni'imar da Allah ya yi a cikin wannan abin sannan zai zama mini abin lura haka nan alhassan al-basri an samu yake cewa tafakkuru sa'atin khairun min qiyami layla yake cewa mutum ya zauna ya tunani akan halittun Allah na sa'a guda ya gane Allah ta haka to ya yi bisa ga ya kwana yana sallah ya yi tsayuwar dare domin yin tunani a kai hikimomin Allah yana ƙara mutum imani kuma yana sa mutum ya gane Allah ya nisanci Allah ya tsoraci Allah yau duniya kawai idan ka kalle ta ka zauna kai nazari akan yadda take yadda abubuwan ta shi dai ya kamata ka tsara tsawa Allah tsoro ka tsara tsoron Allah idan ka ɗauko shekara goma da suka wuce wane ba a ma san shi ba amma yau shi ne kaza shekara goma da suka wuce wane gidan yari ma yake amma yau ga shi ce shi a wuri kaza wane shekara goma da suka wuce gidansu ba su ma cikin gidajen da ake lisa hawa amma yau ke fada a shi. shekara goma da suka wuce wane duk duniya shi kake saurare amma yau ko labari dai an bacci shekara goma da suka wuce wane sai wanda ya zo aka yi amma yanzu ba a ba san inda yake ba sai ma ka tambaya wai wane na a ba ina nan wannan dai ya kamata ka gano yadda duniya take tafiyar da al'amuran ta shi dai na iya taimaka ma ka gane Allah subhanahu wa ta'ala bisa fasa asan al basri yake cewa mutum ya zauna ya yi tunani irin wa'annan abubuwan na sa'a guda to ya yi ya kwana yana sallah haka nan kuma ya ci gaba da yake cewa al-fikratu mir'atun turika hasanatika wa sayyi'atik asan al basri yake cewa mutum ya zauna ya rika tunani ya tunanin abin da ke zuwa yana dawowa a cikin halittun Allah da kuma yadda abuwa ke jujjuyawa a wannan duniyar Yake wani madubi ne wanda idan ka kalle shi zai bayyana maka kyawawan ayyukanka da miyagun ayyukanka idan mutum na zaunawa ya ga ya auna daɗin shi da yanzu shi wannan zai taimaka miki zai zama wani madubi wanda za ka fahimci in daidai kake ka ƙara za ka fahimci inda kake da kuskure kuma ka tsara tashi tsaye ka ga cewa ka yi gyara wannan zai zama maka wani madubi ya kamata ya zama lokaci lokaci kana zaunawa ka yi tunanin yadda al'amura suke tafiya da kuma yadda kai ma naka mu'amala ka da ka take tafiya ki mu'amala ka daidai take za ka so yanzu halin da kake ciki yanzu da mutu yanzu kana tunanin da za ka mutu yanzu me kake da son za ka isko ni an mafi rinjayen da ka da mutuwa za ka ɗauke ka yanzu kana tsammanin ka isko alkhairi ko kana in tsammanin ka isko aka sai haka yana da kyau idan kana tunanin ire-iren waɗannan abubuwan ita ake cewa tafakkuru sa abin nan a alfikiratu mir'atun tulika hasanatika wa sayyi'at haka nan sufyan bin uyayna shi ma cikin abin da aka ruwaito a wurin sa sufyan bin uyayna yake cewa idan mar'u kanat lahu fikra wa fi kulli shay'in lahu ibra idan aka samu mutum yana da irin wannan tunanin yana da irin wannan nazari da zai zauna rika kallon abubuwa da kyakkyawan tunani to babu shakka cikin komai sai an samu sai ya samu abin lura sai ya samu wa'azi a ciki domin shi Allah ubangiji cikin komai akwai aya da zaka iya gane Allah wa fi kulli lahu ayatun ala cikin dukkan komai akwai abin lura wanda za ka iya gane Allah shi ɗaya cancanci bauta a cikin al'amura ko ka halittar kanka kawai ka tsaya idan kai nazari za ka ƙara samun gane Allah subhanahu wa ta'ala ka ga yadda Allah ya halitte ka irin technology da Allah ya amfani da shi wurin halitta ɗan adam shi dai ya ishe ka gane Allah kuma ka fahimci cewa Allah shi dai cancanci a bauta ma haka nan a wahab ibn munabbihin shi ma cikin abin da aka ruwaito daga daga gare shi wa abdul munabbahin yake cewa ma tarat fikratu mri'in qat illa fahim wa ma fahima imru'un qat illa alim wa ma alima imru'un qat illa alim yake cewa ba taba samun dan adam ya rika zaunawa yana tunani akan halittun Allah da hikimomin Allah yadda Allah yake dagawa yadda yake saukewa yadda yake girmamawa yadda yake kaskanta wasu yadda yake wato ba da kyakkyawan sakamako ga wanda suka bishi da yake wanda yake ba da san haka da wa'in ga wa'in da ba su ba kuma nan duniya ba idan adam ba zai taɓa haka ba ba sai sai tunaninsa ya karu kuma ya samu kyakkyawar fahimta kanin da ubangijinsa sannan dan adam bai taɓa samun irin wannan fahimtar ba ba sai sai ya samu ilimi akan abubuwa da dama shi kuma ɗan adam mutum bai taɓa samun ilimi ba irin haka ba sai sai wannan ya ja ya taimaka masa wurin aiki da iliminsa haka nan annabi isa alaihi salam cikin abin da aka ruwaito daga gare shi yake cewa tuba liman kana iluhu tadhakkura wa samtuhu tafakkura yake cewa tsira da jin daɗin duniya da lahira da samun aljanna ya tabbata ga mutumin da ya zama maganganunsa dukkan abin da zai faɗa ya zama tunatarwa ne gare shi akan sha'anin mu'amalarsa da ubangijinsa sannan shirinsa kuma ya zama tunani ne a kan abin da ya shafi halittun Allah da girman Allah da yadda ya kamata ya ƙara kyautata alaƙa ta tsakaninsa da Ubangiji. Sannan kuma wa nazuruhu iqra sannan kallonsa da dukkan komai ya zama abin lura ya zama abin kiyayewa ya zama wa'azi gare shi mumini mai imani dukkan wani abu da zai kalla to zai ƙara sa ya zama wata hanya ta girmama ubangiji zuwa gare shi saboda haka ya koyan uwa musulmi mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi gaskiya da ya bayyana mana yadda abubuwan da za su faru ƙarshen alkiyama kafin tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kana ƙara gane gaskiyar manzancin da gaskiyar annabcin sa ta ire-iren wa'annan abubuwan da ya bada labari cewa za su faru kuma suka faru a ƙarshen duniya wanda daga cikin manzan Allah ya faɗa cewa inna baina yaday sa'a fitanun ka al-layl al-mudlim yahrumu fiha as-saghir wa yashimu fiha al-kabir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan karshen duniya ya zo fitinu za su yi yawa wanda fitinar za ta sa yaro ya tsuha kuma za ta sa ta tijo ya hurhura Ya ga wanda bai kamata hurhura ta rufe shi ba ta hurhura ko ina kamar an kakkaba mai kirgin rago ga kai ne ko ina wani zai idan karshen duniya ya zo kafin tashin alkiyama su fitilu za su yawaita matsaloli za su yawa kashe-kashe zai yi yawa zubar da jini zai yawa fitintunu za su yawa za Allah ya gaya mana sai an kai ga lokacin da saboda tashin hankali da fitina da firgiti mutum zai zo ga kabari ya tsaya kan kabarin nan ya kuka da ce kira ma dai a ce nina a cikin kabarin nan ya kuka saboda fitintunu da matsaloli da bala'o'i da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali da zai yawa kuma wannan lokacin sai ya zo in ta ga masa kuma neman kuɗi da kan tara duniya sai an kai lokacin da manzan Allah ya gaya mana cewa duniyar za ta zan banza sai an kai sakka mutum zai hito da dukkan kuɗi hina yawo hina neman wa zai amsa ya rasa wanda zai karba Allah zai sako arziki kowa ya zama barjat ta yadda mutum zai zo da dukka ta kuɗi amma ya rasa wa zai ba ya rika yawo hina neman wa zai amsa babu mai so duk sai an kai ga wannan lokacin saboda haka dukkan ire-iren waɗannan abubuwa suna ƙara tabbatar da gaskiyar manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na abubuwan da ya gaya mana za su kasance kafin tashin alkiyama kuma da yawan su sun kasance wasu kuma suna suna kasancewa wanda dukkan su suna tabbatar da gaskiyar a manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma manya-manya wa'anda suna nan da duk nan gaba kuma lallai duk za a dan saboda haka ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu rika tunani da nazari akan halittun ubangiji subhanahu wata'ala za mu ƙara girmama Allah mu ƙara gane hikimar Allah akan a cikin halittunsa babu shakka Allah subhanahu wata'ala shi ya tantanci a yi ma wannan kuma zai tantanci a bauta masa a cikin dukkanin jujjuyawar rayuwarka a cikin dukkanin halin da ta samu kanka a ciki ya zama sanadin ka gode ma Allah ya zama sanadin ka ƙara girmama Allah kuma kullum ka rika kallon wanda a ƙasa gare ka kada ka rika kallon wanda a sama gare ka domin duk sanda mutum yana kallon wanda a sama gare to wannan zai sa ba zai gode ma Allah ba amma kullum ka rika kallon wanda kan ya wanda a ƙasa gare ka wannan zai taimaka maka wa Allah godiya domin duk wanda kake sai ka samu wanda ka hiya sai ka samu wanda ke neman ya zan wanda kake bai samu ba to idan kana kallon haka wannan zai sa kullum ka rika ganin Allah ya yi maka komai kullum za ka rika ganin Allah ya yi maka ni'ima amma duk da zan kana kallon na saman ka to kullum wannan zai kusa da zuciya ka zai zan ba ka gode ga Allah saboda haka cikin abin da ake so dan adam ya yi musulmi lalle ne ya zama kullum kana tunanin ni'imomin da Allah ya maka kakkare da abin da Allah ya maka na ni'ima domin duk da kake ganin ta nan to Allah ya ya baka ita sadda wani yana son irin ta bai samu ba in ni'imar da Allah ya maka kada ka rena ta ka gode ma Allah kuma ka ƙara girmama shi akan haka wannan shine abin da zai taimaka ma musulmi imani sai ƙara kyau kuma alaƙa ta da ubangiji ta yi kyau Allah ubangiji ya samu dace Allah ya babu ikon ƙara samar da hanyoyi da za su ƙara kusantar da mu zuwa gare shi Allah ya kyautata tunaninmu da ayyukanmu da maganganunmu yadda za su zama daidai da yadda yake so yake yadda inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم <clears throat> الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله <clears throat> وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن تعاقب الزمان وتخالف الليل والنهار ومرور الليالي والأيام آية من آيات الله دالة على وحدانيته وحجة على سلطانه وأن حيا لا يبقى وأن حالا لا يجوز إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس كما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتفريس الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين وفي الحديث ويل لمن قرأها ولم يتدبر فحياة ثم موت ثم حشر قال أبو سلمان الداراني إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي نعمة ولي فيه عبرة وقال الحسن البصري تفكر ساعة خير من قيام ليلة وقال أيضا الفكرة مرعاة تريك حسناتك وسيئاتك وقال سفيان بن عيينة إذا المرء كانت له ذكرة ففي كل شيء له عبرة وقال وهب بن منبه ما طالت ذكرة امرئ قط إلا فهم وما فهم امرؤ قط إلا علم وما علم امرؤ قط إلا علم وقال عيسى عليه السلام طوبى لمن كان قيله تذكرا وصمته تفكرا ونظره عبرا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يحرم فيها الصغير ويسيب فيها الكبير إنما يحدث اليوم في أيامنا هذه من قتل وسفك للدماء وموت الأخيار وحب الناس وحب, وحب الناس المال حبا جما وظهور الفتن آية من آياته صلى الله عليه وسلم لأنه بينها قبل وقوعها وذكرها من علامات الساعة التي تقطع من علامات الساعة التي تقع قبيل قيامها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا أتنا بالذي أنت رحمة وهيئ لنا من أمرنا ركدا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتول أمرنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله في السر والعلن واطيعوه ولا تعصوه واشكروه ولا تكفروه وادعوه خوفا وطمعا فإنه قريب مجيب الدعوات وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلادنا اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم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

غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وإكرام ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاء خذوه من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو جاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا وإنا بما أرسلتم به كافرون الله أكبر الله لمن حمده اللهم لك الحمد كله ولتشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول وأدخلنا هذه الجنة

اللهم إنهم قد طغوا وغروا وأسرفوا في طغيان اللهم إن الظلمة والطغاة قد طغوا وغروا وأسرفوا في الطغيان اللهم إنهم قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد وتب عليهم يا ربنا توبانا إنك لمن الصالح اللهم إنهم قتلوا رجالنا وأيموا نساءنا ويسلموا أبطالنا وأحرقوا ديارنا وممتلكاتنا اللهم عليك بهم فإنهم لا يرشدون ولا يخفى عليك شيء من أمورهم اللهم إنهم قد تطوروا وظنوا أنك غير موجود اللهم أرهم أدائمهم قدرتك اللهم إنهم ظنوا أنك غير موجود اللهم أرهم أجائب قدرتك اللهم أرهم أجائب قدرتك كما لا يهزم جندك ولا يغلق وعدك اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وحاسم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم اهزمهم وزلزلهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم يا رب العالمين إنك اللهم كن لنا وارحمنا وتوفنا مسلمين وعزينا للسامعين اللهم كن لاخواننا المظلومين في كل مكان اللهم كن لاخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم ان اخواننا في بعض البلدان في حاله لا يعلمها الا انت اللهم أولئك مظلومون وانصرهم وإياهم فأطئمهم وأولاكم فاكتهم اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم كن لهم معينا ونصيرا اللهم إنهم قد ظلموا وأنت على نصرهم لقدير اللهم إنهم قد ظلموا وأنت على نصرهم لقدير يا حي يا قيوم إنك على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أنت حقنا وأنت إلهنا وأنت حقنا وأنت قوتنا توكلنا على الله توكلنا على الله توكلنا عليك توكلنا وإليك أننا وإليك المصير لا إله إلا أنت

Allah.